alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa manwala masu ganin mu a cikin wannan shiri namu na ta asma'ullahi husna inda za mu tattauna akan sunayen Allah da abubuwan da suka kunsa na ma'anoni da fa'idodi da kuma yadda suke nuna mana Allah ta'ala yadda za mu san shi ta hanyar waɗannan sunaye nasa da waɗannan sufofi nasa wanda suka tabbata alkur'ani da wanda suka tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ce mun fara shimfiɗa a cikin darasinmu yau na uku akan ma'anar tauhidi ma'anar tauhidi shine bawa ya sakankance ya kuma yarda ya amince cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne bashi da abokin tarayya wato huwa an yi ta kanal abdu bawa ya samu kini me ake kira kini zuciyarka ta karba abu ɗari bisa ɗari jazamul qalb mal istinadu ila zuciyarka ta yadda da abu ta gamsu da abu ta karba abu tare da kana da hujja shi sa ake kira ainul yaqin me ma'anan ainul yaqin shine abin da ka gani da idon ka ka tabbatar da wannan abin cewa akwai shi saboda idan ka ya tabbatar maka akwai shi shine ainul yaqin wato idan ka ya sakankance da ganin abu akwai kuma ilmul yaqin shine a ilmance ko da ba a ganin abu amma ilimi ya nuna akwai shi wannan shi ake kira ilmul yaƙin sannan akwai kuma haƙul yaƙin shine ka kasance a cikin abin za mu ba da misali akan waɗannan abin guda uku yanzu misali wanda bai taɓa zuwa maka ba amma ya yadda akwai ka'aba ba don ya taɓa zuwa inda ka'aba take ba iliminsa cewa akwai ka'aba ko bai taɓa ji wani ya musa ba ko musulmi ko wanda ba musulmi cewa akwai ka'aba to ya samu ilmul yaƙin cewa akwai ka'aba ya sakankance ɗari bisa ɗari akwai ka'aba wannan shi ake kira ilmul yake to ranar da Allah ya hore maka ka je umara ko ka je haji sai ka sauka a jidda ko ka sauka a madina kai shirin umara ko a shirin aikin haji ka sauka a cikin garin maka kana zuwa sai ka hango ka'aba hango ka'aban nan da kai idonka ya ganta to ka samu ainul yaqini yanzu idonka bayan da kana da ilimin akwai ka'aba to yanzu kuma ka ya nuna maka gama ma ka'abar to idan ka je jikin ka'abar haka sumbaci hajarar aswadi to yanzu ka samu haƙul yaƙin haƙul yaƙin ma'ana da kana da ilimin akwai ka'aba sai kuma ka zo ka ga ka'abar sai kuma ka zo ka taɓa ka'abar to kaga wannan ka samu yaƙini guda uku yanzu babu wani mutum a duniya da zai kafa maka hujja akan babu ka'aba ka yadda saboda matakai kana da ilimi sakakke akai ka gani kuma ka ma taɓa wani ya zo ya ce maka babu wannan abin ba zai yi ba Suraka dan adam yana samun iliminsa ne na fili ta hanyar abin da ya gani da ido sai ce na gan shi da na. ko kuma abin da ya ji da kunne sai ce na ji shi da kunne na ko abin da ya shaƙa da hanci sai ce na shaƙe shi da hanci na ko kuma abin da ya ɗanɗana da baki ya ce na ɗanɗana shi da baki na ko abin da ya taɓa da hannu ya ce na taɓa na ji so da mutum zai ji abu ta jikinsa ya ji ana sanyi ya ji sanyin ya ji ana zafi ya ji zafin ya ji cewa wannan abin yana da zaƙi ko yana da bauri ko yana da salam ko yana da ɗaci ko yana da yami ko yana da samami duk zai iya ji a baki in zai iya jin wannan abin yana da ƙanshi ko yana da wari ko yana da ɗoyi duk zai iya ji ta hanci zai iya gani da ido ya suranta abin ya gan shi girmansa ko nesa ko kusa ko karami ko babba ko launi ko kala zai iya tantancewa da idansa sannan zai iya jin sawun da kunnensa waɗannan su ne hanyoyi da ake kira hawasul khams wato hanyoyin samun gudanar da rayuwa guda biyar da ɗan adam yake amfani da su to shi Allah ta'ala duk ba a ɗora shi akan wannan sikelin ba an ɗora Allah ta'ala akan sikelin ilimi ne shine matakin farko yanzu iliminmu da kuma adilla hujjoji da Allah ta'ala ya saka akwai dalili na hankali akwai dalili na gani akwai dalili na shari'a akwai kuma dalili na hissu abinda mutum yake ji a ransa waɗannan da suke tabbatarwa amma sai an je alkiyama tukunna sannan kuma za a ga Allah wannan ganin Allah shine kuma an tashi daga wannan matakin gaba ɗaya an koma matakin gani har kuma an yi magana da Allah a cikin aljanna wanda shine matakin ƙarshe saboda haka um, uh, sunayen Allah da siffofinsa waɗanda suka tabbata alkur'ani da hadisi yadda za mu wa Allah da su da yadda za mu roƙi Allah da su da yadda za mu nemi kusanci da Allah da su to wannan yana cikin tauhidi wato kenan muna magana akan sunayen Allah da siffofinsa muna magana ne akan tsagi ɗaya daga cikin tsagi guda uku na tauhidi shine tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati to shi sa muka fara da tauhidi cewa huwa an yata yaqanal abdu wa yaqirra anna Allah wahidun la sharika lahu fi rububiyyatihi la sharika lahu fi uluhiyyatihi la sharika lahu fi asma'ihi wa sifatihi cewa Allah ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa ba shi da abokin tarayya a cikin uluhiyarsa ba shi da abokin tarayya a cikin sunayensa da siffofinsa wa hadahu la sharika lahu nan za mu tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullah